الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أبو باتا بتبتع الله الصلاة نسيتي يعني شوي تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف مودني في شعبان 1437 na abin daidai da tafokin tafogutsu yan june 2016 kalenda miladiya ne wanda farin jiriya ya ci ga da kafin littafin sharhu sudur بتحريم رفع القبور يعني الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى إذا شافي شوكو قال من المفاسد البالغة من يبان nan wacce nan utu ila hadiyar ne bi sahibihi ila wara ha'itul islam na ba nan wacce ila haddin wutu matsayin yarmi bi sahibihi zane ga yajin zan ta dace ila wara ha'itul islam kara zumayen musulunci wani suna wa gan eh, ga wani ko ene yi wa da ya zarge da juna da nan ci kuyunin wato za ce a wa musulunci wani wayu litayi kuma ga lalala ce ci ila umira su n'i na ala makani di ko lalala ce ci da na wani ga gari a jini na ala umira su yau ne ene rasu eti kashi na kana kere titiyo na kan ara ya ga to ya ci a gari na kai kiri faruwa rayuwa da wadda da kuma wata ya na ji wani gabe da ana na fa in ga na kan zawon ki gangan gani da ya ci hmm. ko ji gane ko in ga zawon ki gabi a dini kemi na ya ci gabi na kayanin ma nan gowa wazu daga adinin anna kasiran minhum wajen ne ne ganin mm. anna kasiran minhum e za yi doku don domin abu ya a wa bi bi ahsani ma yamliku da yana gega mini yana ji mallaka wune nina lana amiya dabba shi nan yiji nan kwaji ra ji ko mm. bishe ji gbangba ji dukiya ji wa ajuwadu ma ya hunzuhu da yana ci ma gegan ma. don ikubo minal mawashi yanan gijina faya na haruhu inda zalika alkabar waje abin da ya zanen ce bayan kabarin wucin mutakarriban biyi ilayhi ya wuce na mozu na sun wuzu su don watson bayan da yagu rajiyan ma yadmiru husuluhu lahu minhu rajiyan zanen mai je kauna ma yadmiru yana wani sagun ya hosuluhu lahu wa wagon je minu daga bayan zanne na guka baro da adana wagon je wucin ya hun hmm. sai hillu bihi li gairi lahi wuci gayin na lawa son baya zamit na bi ce ta wa ya ta'abbadu wuci ma da ta biyi biyu ni wa wasanin ninal ausani ya kucin ga ne ya kucijo is annahu ko Mm. is annahu la farqa bayna nahri nahail ebo ne rike dabu tsakanin nahri nahail yana zuna. Hmm. ko hmm. li hajari ya tafujina mansuba takuna lati ci samu na ha wasana eyugan na. wa bayna qabrin li mayyitin samu na qabran hmm. gani da yana za su ya kabari ya zana tugu kabaro na su ce ga kabari na wa mujarradu al-ikhtilaf fi taswiya ne bana dan sunayyonin yayin eh, naga kabari amma yayin naga kuti ko ko yayin naga watan amma ibada iri ni ga jiya guba ba wani la yuguni min al-haqq shay'a wa to ke ke gaskiya lugwa wala yu'athiru tahlilan wa tahriman kuma saru da lallibu ko arabu ba wani mana kelinu ya arabu na wajibu ta kuki nan a cingagu ya arabu na wajibu ta kabari nan a gaga ya bane kabari wasu da jibu ta umarji ta kwane wasu ajiya hmm. wani yana ku fa inna man atlaka alal hamri gairi ismiha da na ga sunne ya je tubiya sunan wacina wa shariba a wucufina kana hukmuhu hukumu man sharibaha hmm. hukunci ya zannan waye hukunci ya zai fige nan wa waye salliya bisu ya su ko hmm. zai fige wuce ga yage nan ko da zai fige wuce ga whisky ne da zai fige wuce ga nuwan ya shi ne ba ta yage gasu ne siri ne maza a biyu bila filafin bainar musulmi nan ajmai ce liba madan bu tsakanin musulmi jobe ne ce ga nabon kyau ga gungo ba abun nabon one na gongon babun nonin eh ji dabo ne wala zu musulunci wani ko mini e ya wuce na mai wala zu musulunci wani waje ba da ya zama na ji ce cani ko hmm. waɗi ya ya fa'abudu ce ce yan goji a jibu tayo waɗi ya ya farhabu ne gojin gaya wa حق الله على ibadi an يعبدوه ولا يشركوا به شيئا shay'a hakki ya وجوجو ki ta ke wujujo a jibuta ya ta ko hmm. wa abudullahi la tushriku bihi shay'a e jibuta ce ce magala ndoro fa ba ci annabi sallallahu alaihi wasallam anya annabi ga annabi kiti wa huwa khalaqaka wa la wala fa ki ba ce Allah mun ga jani ta wa wale ga ne ya ibada mai ya zuna mu so ezuzun ya kabari in la fa ki ba ce fa salli li rabbika ji salla ce ci yawe wan har umuzun yu ko mm. annabi sallallahu alaihi wasallam galla la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah la za ku tabbata ya zane gaji zane ya zai ji nan zaba a zane gazu ya ni ga ya zai ji sai canin ta gogo wa da ya zubu shi shi wannan gida wannan kola wala da ba ya zane wai le gan gai ya nan kida su ca ga gun wagun ruwa buyu wale yin nan ga ji wasu musulunci ya zuga jin hacin ga ko man ce bela bayani bebe e ci gan kin na jiwa tun al'ibadatu bayani ko alkhawfu ko arraja'u ko arragabatu ko arrahabatu ko al'inabatu ko alqudu ko al'ikhbatu ko ko as ko ar-ruku' ko da ta ibadu yo kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nan ke mina wajibu ya kuciye lata ko uzza ko mana ta ni a ci gaga wa la ibada na daya malaika ne hmm. eji ibada ibada malaika sai ta ga malaika kwaliki ya ne gan a hawo layi ya kun kano ya gudu in ba zai ji da ne ya ga sai jibu ta yau kalu subhanaka anta na min duni malaika ya ga lisa su tabbata ya wato ce rai waliyyi ya ban mai zanne shi bal kanu ya'buduna aljinna ruhun biyun mu'minun jenwa sai jibu ta do ku dan a imani jibu sai ne ibada ungo kuciya ibada ungo ne biya wajibu ta ya na biya wajibu ta nan muhammadu wajibu ta da isa wajibu ta na na maryamu wajibu ta uzaira wala ya'murukum an tattakidu malaikata wan nabiyina arbaba a ga ke forobe la malaika bi annabi ne la ke ke ke jibu te ya a ya'murukum bil kufri ba da yin antum muslimun a ga ke forobe kafirci ba da yin muslimin annabi sallallahu alaihi ko ke na ma ibada a jibuta kuciyana a tiyara a ta waliyan ba ne da gaje ilimi kanin a jibuta wa wuce yi wuce coci ko ji gane ko irin na gaso yace Allah na gai ta qazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah amma yaji da zai yaji buta kita kan bada la sai ci bande Allah ko daidai hmm. kan ci masu kun wale gan kemi na ma a jibuta wanda a ke jibuta a yi digan gani da ya sa ibadai annaharu to azabuhu da sauransu wa ji la ibada ne ya yi gidi ko ya la tasjudu li shams wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahu in kuntum wuta budu e gogo suna ne da shi wajibuta kabarin ga mata wasu limu ya ji wani ɗaya nwunye wuyi tawassuli na ƙuri da ibada ya kuciya kemna zai ndị buta kuci na alwani na ce zai ji buta ne da isa na alwani a da gai gwane ye anabi isa ya daji buta anabi isa mai wani anabi isa mai anabi mini wuli da azumi mini ya soya ci wani <laughs> mini wuli da ya annaba wani soya ci wani tuci ji a na ji anabi isa na ya ja sai ya eh ji ba da na tare ya ji buta a yau cin da ya ko ji gane ku ebe bogo zai ji buta kuti na wa shirka ji a cinga gama zai ke ji buta kabari nan saki jan wuta shirka jan kaga ya gaza yin kabaro ne ko ko da kirki na zai fiye nan wuci yi ga yi watu gona gaza da ke fiye ci ga na na ko kaya kayan wuyafi kashi ko abe gije ko wuyafi mashiru ba tun ruhiyya ne wani to sun eje da iri ni gajin sun na ne je ba bo na wucin halawa gan a tikun ga jiki a ga je ba ko ya ji gane wu hmm, ta sabu ba alibulatu bila kaiki la bila alfaz kwali burasu bil musamman ya ce labila suna tobi gane ku kwali burasu bil ma'ani labil mabani wala shakka shakka da ba annan nahara nau'un min anuwa ibadati sai dai yanzu mini nauyi ibada Allah ke ta abada lawul ibada biha na cewa ga ke ibada ya wunin ko kal hadaya ta dayanin ko wal fidiya ta fidiyanin inda ba zai laji na ko wa dhahaya ta layyanin wal mutaqarribu biha ila al qabri ko zane da layi dabba ne kya su ya bulu wata bulu kabari na wannan irin lahagan da zai sun dabba na shi ne inda hu lam ya kulla ga razun bi zalika ko na zane da manufan doka illa ta zai mu wa karamatu sai dai wa kabari kin da zai kabari nin bone nan wasu jilabin khairi minu wuce kewa gan wujen alkhairi zuje kita tuna wasu difa'i sharri biyu wuce ke ne ga da jijiyan nan gan gala shari ke abuwa na kewa gan wujen ba wannan bu hmm? ana wai ga gwamna bayan da yana zai je da ku to yaji kabarin su wani ajin hadije ba kibo wa ga wulu je nasara wagan wulu jisu wagan wuluji gabana kashi wagan wuluji yimi e wagan wuluji gugotwa wagan wuluji aminci e kashi wagan yagun doro ga to uma uma yake wagan wuluji gugotwa daga sheriye makiri sheriye bai yi haka nan sheriye da deji da sauransu wato yan na shi bai yin gaza na gin wa wuce da jiyana nan wato wa bi ibadatun la shakka fiya nana ibadu yo shakka Wakafa kafaka min sharri sama'i wala hawla wala quwwata illa billah wa kuke sun sheri yau waga yi nan me da da shi ibada ne khaliki ya ake so yake nan ya lalada ya kabari kuma alada ya wali kuma alada ya zanu yake nan e wannan ma ga wo gajin waga sun ya ci kabari musulman waga ji tawafi ya kabari ma waga ji na ya jau kabari ma waga to jikana ya kabari shi ne ga waga yana sai ji cibiya waya ba ta na wani ma ya e gwada ma ga waga sai yi sun ne wali wula ba da sai ci waga ya ba duwa na ma wuce lawu ga ewa waga wasu ba za kirki ko wali ya yi ci jau yi wali ya sai ci gaji buta jiya sai ci da imani bai takawai da tauhidiyya da milatu sunna ya nabi sa sallam jaje wali wa gaga ga shi shiga waya da jibu ta wali wuce wuce wali wa ja mushrike waya jo haji <laughs> wato ga wallahi je wali a imani bi tabbatarwa a tauhidi bi tabbatarwa a takwa Allah bi tabbatarwa e milatu sunna bi tabbatarwa a tun farilla jilo a tun haramu jilo gwa kan ga wato a wali won a je do jibu to ya ko mm. ta Allah kiyaye wa yanfaka Allah bi durri fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala rada al fadl yusib bi man yasha ga wannan nabi sallallahu alaihi yaqul ga nabi sallallahu alaihi ga al imam ne ci gaban wala ukra fil islam ko ezula ezuzu da bayan ko ẹ̀zùzù dẹ́bàáyán kó ẹ̀gbọ́n wọ́sàn bẹ́ẹ̀ ránlẹ̀ tí méjì tó àánú dẹ mùsùlùmí wà ko láti gáàrùwà fàákàrú ha fàdẹ́mdẹ̀mà àlẹ́yìn rọ̀bùhùn wọ́n ti gáàrùwà ó kúrò àníkò wọ́kàlá abdulrazak abdulrazak gan kanu ya da indal kabur ila ce zu dabba ya jata ke tun bayan yani bakaran washe yani yaha aja fe zunan koshi gangani da nan gizi rawa abu dauda bi ismail sai ana nasa bi malik wa ba da haza zumanna ma kullu sa'alam da bide anna ma sukuna min ad-dalalati ana jo tun yilo da dalili لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا قاتل الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لا تصلوا الى القبور لا تصلوا على القبور لا ان ان من تدركهم مصاهم وهم احياءكم وهم احياء كذا كذا كذا والذين يتخذون القبور مساجد ده صاروا باتا نيفاب نتو وما هو كالتو وما هو كالتوصيل لها غنبي ناشي زوتين برودكشن يوني wa ma huwa kal khatimati yan gani da toyen na shi nga yake conclusion ye ga mi guya ga wani na mu bi albas nan a zo bi kike ga wani ya kudi ablagu kaza ko Na nga hukunci ba hukunci na maga gumina wayu na bi arfa unida ma ga kogu ya ma bebere la ne waya dul awdah dalala kuma lawu ilawu na tiye sarauni na waya fidu ajila mafari kuma la amfani da amfani na ma wati ya ke sarari wangi na an na mara wa sahibul bahari ina man na kalita ta ya albaharu na gobe Amin, imani ya ya daga ba man ne ga limamu ya ibn hamza wannan galatun min aghali til ulama bici ciwo mini bici ciyan manjo wa khata'un min jinsi ma ya qawli lil mujtahidina mai bicici ni ne na je je faru ya man na je mujtahidina wannan wa hadha sha'anul bashar nan magai sha'ani ga wanda wal ma'sum man asamahu Allah da ne ma'sum nan gai ga sai kira san wa kullu alimin man dondo yu'khadhu min qawlihi wa yutrak egwagun a mai lakici rasu mm. kauni rahimahullah duk da cewa al'imamu yahya na hamza sai ci guyu mini azamin a'immati insafa mini man kwaji budo na jidi adalci to ba bayano daga ganin wa aksaruhum taharriyan lil haƙƙi man jimayo na ji e ji kokari a wa gaskiya za da gaya nan mm. wa irshadan a ta'sira amma wa ji ba amma da tafsir guta ce ga wani kenan ma'ana wanda kuma ta su da yawa sai je lamari bare ni hmm. mana e ganji na jare ganin ya zaje shi tu ba ganja mai lami tu ganji na wani nufi walakin na amma yi ra'ayi kar khalafa man adahu bima qala ile ga ya ibn hamza kar khalafa wani ba man adahu ya zai ji jinya bima qala daga nanu ganin min jawazil min jawazi bina al-qibab al qubur ba na ji ne ne ganu labe ga ja'izu yoye za tu ta ke kabaro na ko hmm. radadna hada al-ikhtilaf ila ma wajaba Allah ar-rad ilay ken le ba na yula jabr da yana ci ula ga wajibi yo wajibi walu jabr nan ga fahimta na za ku fi shay'in hmm. farudduhu ila Allah wa rasul e ga da ken le be ken no ce ga ji da sun ce ci gangani be tuchuyin abai ganin hmm, nan wawa kitabullah na littafi yato yato wa sunnat rasulihi bi sunna ya nabi fa sallami fawajadna fi ko hmm, fawajadna fi zalika ma qaddamna zikruhu min al adilla yace maje energy ya dalilu to bele ani adala ablagu dalala ne lawu ko da kagwe na wal munadiya biya ala sautin nama wayi da dire da latu ne bil mani min zalika da kikan kan yin ya tuta cin kabaro ne wa nayi ana da ke na kun ke kun ne walla ani li fa'ili da mi bona boza ne ga ja tuce tun ya ta cin kabaro ne wa du'a ya lai bi addu'a na bi addu'a na badu ne wa shi da daga zabillahi ya lai ganda fushi ya tsaye na ji tsanani te zanen ga jin hacin a gano nan ma amma fi zalika min kauni zariya tuni da shirk to ne dai jiya ni da waje jigwalo shirka nan wa silatin ila al-khuruj an al-milla kama awdaha nahu kuma ya kona bi waza zuwa musulunci wani Allah kiyaye mu dole ya gani na limamu ne ga dani na fa su kamar damu ebo ne za utumar ta bayan idi ta jinan ko tumarta bayan hafizi ilimi hadisi wani ko tumarta bayan muhaddisi ilimi hadisi wani ko waje amirul mu'minina ilimi hadisi wani ko wani waje mufassiru manya tafsiri ko waje mu'arrikh manya tarihi ko waje lugawiyu manya luga ko waje nahawiyu ko man koyan nawu ko waje alimun allama da sauran suna ebo na sai ta ilimin na jiya bai ne wani tosun ji masu wuya waji daidai umarci biki ebo go ne da ji masu mana un ga gangabe suna addini wa da yi za e ci biki sai tu fa maya ma maya ci bici na yana mai daidai na dana. ku yau ko alayhi sa sallam ga kullu bani adam khata bani adam dun bai ci miki wa khairul khata'ina at-tawwabun zane maji alkhairi ga mi zai ci miki na ga zai ji tuba na kunga na ba ne za ga je ilimi kana ji jira ko ko ci mai ji kokarin luji dai ji kana insha Allah ta'ala yanna na tuke be na ce ke tagwatu hu be gona ga mu ci miki ko ko. ebo wulu ebo osu ɗogin zanne gwani adamu yo ko suru ma ju tamba ma ju eya ma ju uma cimici uma ya kan lota ko e ganin na limamu shaukani ke ganin wani lau ganin kullum yukhadhu min qawli wa yuraddu ila sahibi zat al-qabr kimna al-imam malik ganin e goga zan don da mai ce da wanda kabaru da ran nabi sallallahu alaihi wasallam ẹgbẹ̀ nínú alìmọ́mù ṣọ̀kan lóòlé nẹ́tí ẹ̀láwúdé ga ẹzàwú ṣẹbùdú tún gaskiya abẹ̀kí láti oge ẹni mu ta tí ó gbọ́nà bèkí tún yọ náà wọn jẹ́ àlàkà ìdíkan wọn fíw kọ̀ntínú gangan níbi èyí ẹwọ́ kí ibo wọ́gẹ́ kọ̀ntínú gangan níbi èyí náà wọn jí déédéé ní bayani bayani atúlẹ̀ àwọn lóòlé wọ́n jí bàlẹ́jì wa maga a tuta ta hannu wa liga zai ji wa fas ne na jiya na zugu a to ga ji a ga jele shi to a sai jele shi na ga na, man sanna sunnatan sayi'a ga ne ga yi da yana na a layi wuzuru ga ne wa be tubo wa wuzuru man amila biya min gari an kusa min a zarihi shai yau ne ga nan al imamu shaukani ke labira na suku min darasuna ke lawi na alhaku haqu maqbulu walau min jahili gaskiya ɗaya lugu kan wayi jahili ga wu yahudi yahudi wagaggan wato ya ce la sama la tagwa gini ne wala kin la tagwa gini wala kaza ji wala kaza ji yau e ɗaya ga wuce gaskiya mutu na nufi sa sanin mun jiki wa kat a ne ga ya gwada yahudi yau ne ga ya gwaya na dai gaskiya tuyo na kuyoko yahudin da shiga da zamaniyar annabi za a sallama tafiya na ma da lai ya ga yi za kirki kuyi bane ne kuyi bane ya ga wa muhammad ya kuyi bane ya ga sha Allah wa sha muhammad nga ba ka gonta ba muhammad no ne ko annabi ga kaga sai ya ma sha Allah wa sha muhammad ma da ma sha Allah wahda ko man jirkin zai foro jiga Allah na ta to a ba na ga ci cina ba man kirkin dondo wajo gan ba nan ga ji dai ne ya mutuni no yo wallahi mi latu ba go u ga ya ne man yo yo na ko yabo uji man yo ya na wallahi mi latu yabo ne ganu ganu wa dai dai bai na so ko tu, tuci ji foro be ne na ko man ku ba maga je can le ba ku ya ji makanta na wa cin ga gaskiya man yo tan nan ga malu hmm. da yau da da wani wajen gashi uzure mi fe ci to man ne so ko ji fita ta bana fe wuda hmm a ce da umma yake ci cinanci da manya balare bai ta e eh? ga wayi wanda bayin nan ngole eh ita ga nani a an ngole inda to aje kungiyanci da kabilanci ane magala a sabiya tafiri islam mai ngole wayi kenci wayi nufe waye e goye yaji eno ga gane diga yi gaskiya a gawo enamawa gane kawo ina mu gana koga ga ilifanci a rikiya yan agwa kawai mai balarabe yana wa gana wani galiba wani ba ga gwanci shi ko e ji gane ko daidai ne ke yi wani ebona waje katu na kama a fi nan wakatu kuranu a ce da shi sun suna na wuwa kawai alori ziyan ko alori eh, kawai di alori a shi ma wani misali ko ji gane ko wace da manyan sunan doci na wuwa arba wani hadisi ga wani kami nan wa ya ga man na ji bata mun hankali wato da zan ji zugun wace lo olenti jiri ko kowa da secondary school ne ce kowa da lokaci da sauransu kowa da da hankali a zuwa ke da su gume mai shi ya lokaci na uwa ko hatu ko imlawo ko ko sorku ne ta waga shi ce wace gan wala yarda da ni ba ta wo mu ga ya ba wasu bai ta tun ga ko du ka ji wa ja ta shi a nan sosai a ci gani amma ta ci man na jobe ne zai gudu daidai ki n sọmọ sọkọ bẹ tu tiwọn yẹn ka ọlá ní ọdún káwọn sọmọ nà mọ ẹsùn nìdá na gà gàgà náà ti dé dé ànàgà na tó rẹ ẹgbẹni sùn ma ẹgún máa ma a máa sùn tún mọ ẹgbẹ nínú ọgẹdà ń lọ ẹgbẹni dẹbí yìí ti nà wọn sọmọ gáde nga ara ji tàn wọ́n ti ká ṣiṣi nga gaskiya man kan sáwọn yẹn lóbi nga yìí mọ yẹn gùn bí láyé bá wọn náà bẹ̀rẹ̀ níwá làkàzán èmi ẹ̀rọ oúnjẹ ní ẹ̀rọ eh wafi ya gaba mun ka zabe da jinawa wuji mamma eh? a sha wada ji digiri ya raji kayi bigo ko da jiyan si siwari ba ma wuce ne fiye wa kafin zabo na ji mamma eh egogo gashi shi wa fi yajili matalbisu na alhaka bil batili wa taktumuna alhaka wa antum ta'lamuna ma ebo na wasu ebo na mai ji makanta shi wuce ma leman yi ba matsala na manya cin da cino na wuce lawu ga fiye ji makanta ne ba manya alama wasu ya ji makanta kirki gaji na unga da nan ebo na kama yawa ga ti uci wati doga miti cin uyo wace amite tu ce da gama ne ga ya tuzu magani yo nga gaskiya doga ya ganna lo amma daga jaman ya ta ci wani zandoro su sa ga ɗin zandoro ne ta ga ya ɗin zandoro a su kwa lugwa dini waji lalata ta kwa la zando ci bi na wuce wa ya buɗe to manya wa ya yanayi gaskiya wuce ba wuce a ci kyalawa a jita ne yadda bil kauman gairakun sun mala ya kunu amsalakum Alu sunna ade na iya bi ina sai da sunna ahlu sunna eri asubiya manya eri asubiya kungiya eri asubiya organization ya asubanci a to kabilanci eh da e, sun dai sunna ya halibi sa sallam ba na sunna ga falo ne ya falo waji waji to man to man to gima kanta to gima kanta to gima kanta to man adi ta'un ala bir wata taqwa la ta'un ala bismi wal duwan ko Hmm. ahli sunna gaskiya ga boye ne ya manya shi nan ẹgbọ́n náà máa lọ́tọ̀ manya tó ṣíṣe n kájí láàfin ìdókùn náà ń di tẹ̀bí rẹ̀ na ṣíṣe ẹni lọ́nà wà gànà wàgànà alọ́wà ibùdó ààrẹ bíi kájí láàfin ìjà ẹ́ mọ́mọ́dé bá tí ìmọ́tẹ́jì fìyì mí ti ṣe é mí ni ṣí àjọ àjọ kájí láàfin ìjà ní mọ́mọ́ ti já máa ó ṣiṣẹ́ àjọ kájí na ìjà kòmẹ́ni ìdáná àjọ kájí ko ji gane ko ye ti aga da kala ke luga ye mun ji ga bonu ke luga ne ti ne ga luga na lo jalu lai zama shari na zama shari ga luga da da da unga do amma a kidan mutum zai da bi na ga bonu ke luga ne shi ke ne ga luga na lo alami a ta zama shari ga eh wala rafi rai a shekada malin lura zana ta so

ba na gaskiya ga dani afan da ba ga wa mai sha kike rasula min ba ma tabayyana bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla nusri jahannam wa sa'at masira Ma gwai ke ki wabe e bone zaidi Ta hadu jin cha chimi china wuti tabiru ga lanya tu shi hadu no jina ba wuti zo tra to mata mu shi dinare hmm. ebe na mai zaki a to gadede gan uma tuye wani na e gadede na ma fi takada jo un fi cd jo un fi plate jo un fi cassette jo e la e ti ma e dun zanu wuce ji tabi run ala gwaji kiyo ti lawo ro ti tabi ran eh? ti eh wo ti lawo ga ga ji to reji be bo ni won so ani na ma hmm? nan e bo na adini no e bo na ka ga ji reji a ri na ta ji faro fitina ga so wala yutawul alimu fi batilin wal haqqu maqbulu wa law min jahili eh lani tun man etiye ne kuskure na bwa amma ya go gaskiya kan gai daga kwa jahili insha Allah go tuce ci gurun ju ce ci gaba ko falau kana alqa'ilu bima yahya kada ga zane gagayirin ne al-imam ya ibn hamza ga dana nafa wa sai ba wuce ba da la'imma sashiyan mun wuce kwashi au aksaruhu, ko ko mu zo ku ganduwa la kana qawluhum raddan alaihim da ya ga wuce ja ga na gani da kuma a da ga ya gwada man wuce kwaya ne a mafata waya na tun ya tafi kabaro na ragwa kama kaddam na fiya wani ya zan basu yan mai lagashi zo zoca bai ba su ga mai litafi nuna ka kai faul ka'ilu biyu faul duniya furadi sai wa zo sa ruka shi ke zai gudan zai yi ni ni ga wani wani alalima ne a sallam ga la ta ta lima fi ma fiyatil khaliki a lati ji malu ke tiye da bayan ce na jami ta na ba hmm. ga wakadi saha an rasulillah alimamu a shaukani wa ci gaba ga mu ta su daga ba alibi sa'a sallama an nauka da kidu ga kullu amri laisa zai amru na fawaraddu lamarin dole na umarni a alibi sa sallama ta ci ba na gani da su ne juna hmm. ko ورفع القبور وبناء wal masajid alayha amma la kabari ya latu amma la kubba ya tuwa ta ce kabaro bi ala matsalaci ya tuwa ta ce kabaro laisa alaiha amru rasulillah umarni a nufi sa ta lamta ciwa kama arafna kama arafna kazalika kin ne la bayani ga nabi a wani ayi shi shi lowona hmm. fo arradun ala qaili e bago zane ga ga ta ta ta kabaro wani agu jira jira ya zane ga ga gero cinan ai marududu a ga ga shi nan Lanyu ba. Hmm. wanda zai shari'a ne na nas ya bi shari'at islamiyya za shari'a ya musulunci na be na wa rabu subhanahu sai ta kinari satanin bima an zala fi kitabi da ya nuci shi da littafi gwani wa ala da rasuli don gani da to yin tare ya fi cuyi a nabi muhammadu sa sallam nan falaisa ni alimi alimamu shaukani ga wuta ya manya wa in balaga min ilimi ilmi ila arfai wa ala manzila kan gaje matsayi wuci ko ko matsayi gagarun ya ilimi an yakuna bi haythu yubtada bi fi ma khalafa al-kitab wa sunna la ga to man yushishi alam ya tatu yana wali al-qur'an da sunna bana aw adu ma ko ni ni bana bal wa qamilu fil khata'i ba'da tawfiyati al-ijtihad haqqu yastahiqu bi ajrin mm. ko بل ما وقع منه ينادي إيه فاروا بمن من الخطا يبتتي بعد توفي بعد توفيه الاجتهاد بان ذاك وكل اجتهاد جنا حقه يسيق به اجرا وجلادا ko amma ka man na ji ishtihadu ne in ga lada dai bayanin wa ishtihadu ji wuce hacin to bici na wallahi ya ji wuce ne gairi an yi ta biya wa alayi to na ma wa ci mai ci ga lasu gungun ya lalo sun nga bici teku ga mi tu ya ce bi ci wuce nan wa kada a zuwa na zafi a wani ba su ya bayani ga na ji shi zolani to a ne gan man na na madi istihadu ta ci bicina a ga ga yabo na istihadu jan ta ci bicina a ga mi tetu bici cin wuce ba ko mm. number 2 man na so maga idan rayo dalili ga da bana lawu ga kuskure wuce wani adalawa satu ko hmm. ya guna ni diga addinin nasiya kunna liman kana lillahi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa amatihim ne ta ci ganci mazugu ya guna ma ishadu man na jewu ma ci a aga da nan sina lau ga ya ganna biti ci ma dide madidediya ne a ke ji bayani ya zagi wuji ga bude wa ga ji man na mutu na ma go ga ja ji ma ji ne nan ko ji ga ne ko hmm. ta وقد أوضعنا هذا في أول الباس الإمام الشوكاني جاي يغني شابين باس يغني بما لا يأتي التكرار له بمزيد نا kare ga alanwa ya ribisi dai mun diga ya ga wani wa'adi dai ne faya ne Allah ya mu dace wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh